mai gida gaskiya na gaji da wannan abu, daga dambu sai fate a gidan nan muke ci gaskiya ba zan iya ba na gaji a'a ba a hankali mata ta abin kauna ta na sake ki god have mercy upon us <laughs> ka sake ni kuma mai gida ba za ku na sake ki dama na gaji da ciyar da ke kullum a wahalce nake samo abin da zan baki ki ci har hauka hauka na fara kwanan nan saboda tsadar rayuwar nan ta zautar da ni can ga yanzu sai na ta ciki na kawai al'ur'an nasa ke dama can so kake mu rabu ba so na kake yi ba eh wallahi dama so ke yi mu rabu in huta dama jira kawai ke yi kimanin wani hauka hauka in sake ki sai ga shi a tsan zayen kin ma hauka kuma na sake ki ki tattara ina ki ina ki jaba gidan nan don Allah mai gida ka yi haƙuri ka mai da ni na yadda na yi maka rashin hankali da hauka don Allah ka yi haƙuri ka mayar da ni gidanmu ma fama suke da abin da za su ci kwara a nan ko babu daɗi zan ƙoshi ka yi haƙuri don Allah to shi kenan zan mai da ki amma fa daga yau ran kashi daɗe za ki dinga kirana saboda ba zai yi ina ci da ke da an wahalce da jibin goshi ki dinga kiran suna na ga tsau ba ran kashi daɗe za ki dinga kirana da garana ina tsawo ki. to me gida zan gyara ran kashi daɗe za ki ci ran kashi daɗe zan gyara to ran kashi daɗe zan gyara <laughs> oh masu yanzu muna ciyar da ku a wahalce ba za a kira da ran kashe daɗe ba wahala ne ke wurin ran kashe daɗi yawwa kenan kashe daɗe wahala ne ke ina ciyar